يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا إن تنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikhwani fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1436 lissafin nasara muna 27 ga watan shida shekara ta 2015 idan ba manta ba muna cikin suratun nisa alarama ko za ka tuna mana inda muka kwana يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض Wato, a wannan aya Allah madaukin sarki yana magana da ahalil kitabi amma matsala ba ta tsaya kan ahalil kitabi ba ne kawai duk wata al'umma da kaga ta halaka a duniya to abinda ayan nan ta magana akai kusan shine abinda yake halakar da ita shine abinda yake halakar da ita <coughs> Allah ka tsare wannan al'umma ta mu. Allah madaukin sarki yace ya ahlal kitabi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ka faɗa musu su ahlal kitabi me zaka ce musu la tagharu fi dinikum ghairal haqq kada ku wuce gona da iri cikin lamuran addininku ku bar gaskiya wannan aya tana magana akan me abin da ake cewa algulu fiddin wuce gona da iri a cikin addini duk al'ummar da kaga ta halaka me ya halakar da ita guluwi shine abin da ya halakar da ita wuce gona da iri duk abin da ka wuce gona da iri a kansa kuma to in ba sa aka yi ba wannan abin daga ƙarshe sai ya zame wa al'umma matsala ina fata an fahimci wannan ko malami za ka so karka wuce gona da iri wajen san shi in za ka yi ƙiyayya karka wuce gona da iri wajen me wajen ƙiyayya wayanda suka rinka allantar da shehunansu me ya jawo wuce gona da iri wajen girmama shehunan wuce gona da iri wajen ƙaunar shehunan ba su matsayin da allah bai mai ba bai ba su ba wannan shi ya kai su suka halaka ahalil kitabi ma abin da ya halakar da su shine wuce gona da iri wajen yabon wa annabi isa alaihi salam sai zama sun wuce iyaka shi yasa qur'ani anan yake taka musu burki cewa la taghalu fi dinikum ya ku ahalil kitabi kar ku kuskura ku wuce gona da iri a cikin me a cikin lamuran addinin ku ku tsaya iya inda shari'a ta ce a tsaya wannan ne dalilin da ya sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taka wa al'ummarsa birki kada a kuskura a wuce gona da me da iri wajen yaba shi la ta ɗaru ne kama a ɗaratin nasarar masiham na maryam inna ma ana abdun faƙolo abdullahi wa rasuluhu manzan allah sallallahu alaihi wasallam ce 'Kar ku yadda ku wuce gona da iri wajen zuga ne kar ku wuce gona da iri wajen yi min kirari kar ku wuce gona da iri wajen kururuta ni kar ku kuskura ku yi wannan ku sani innama ana abdul ni ba kowa ba bane bawa ne idan kuna so ku birge ni ku ba ni matsayina to ku ce abdullahi wa rasuluhu bawan allah manzan allah in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta 'yan bid'a da suka wuce gona da iri wajen yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an fara samun kwamacala ko ba a samu ba kwanaki nake jin wani dan bid'a wai yana waka wai annabi yake wasawa ya muhammadu mai takalmin take annabawa <laughs> kaga da wannan duk sharuɗan sakarci sun cika ko ba su cika ba sun cika wannan kuskure ne shi yasa idan aka yi waƙoƙi na yabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam islamically sai an samu maluma sun duba abinda da ya dace da ƙur'ani da sunna a karɓa wanda ya saba karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za a karɓa ba za a karɓa ba ina fata an gane wannan ba za a yi mai ba ba za a karɓa ba akwai wanda ya wasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin washin nasa sai ke cewa wa inna min judika duniya wa darrataha wa min ulumika ilmin lauhi wal kalami yana wasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma an samu guluwi ko ba a samu guluwi ba ce, wa inna min judika yana daga cikin kyautarka kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya duniya gaba ɗayanta wa darrataha da kishiyar duniya me kishiyar duniya lahira duniya da lahira duka kyautar ka ne kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa min ulumika kuma wani dan bangare ne na iliminka ilmin lauhi wal kalami da ilmin lauhul mahfuz da alkalamin kudura na Allah duk dan wani bangare ne na iliminka kai annabi kaga wannan ya sha tafi karfin cikin shi wajen wasawa wajen wasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga nan gurin ba za ka karba ba ba za ka yi ba ba za ka karba ba amma da ya ce muhammadun sayyidul kaunai ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine shugaban mutane da aljanu gaba daya gaskiya ya faɗa ko ƙarya ya faɗa gaskiya ne faɗa amma wa min ulumika ilmin lauhi wal qalami nan fa an wuce gona da iri an gane aqida ahlus sunna wal jamaa inji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka mai kirari ka ce abdullahi wa rasuluhu yanzu ka ce manzan Allah bawan Allah wani dan bidiya sai ya dora hannu a kai ya ce kiyama za ta tsaya saboda an yi kwaba to amma wa ya kira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da bawa mu muka kira shi ko Allah ya kira shi wane ne ya ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba alhamdulillahi على عبده الكتاب ولم يجعل له wannan aya annabi muhammad yace tabarakal ladhi tabarakal ladhi nazzala al furqan abdihi da aka ce na al furqan ala abdihi annabi muhammad wa annahu lamma qama abdullahi wa annahu فلما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وانا عبد الله اتكي وانا آية سبحان الذي أسرى بعبده سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وانين عبده أتكي وانا آير واعلموا أن ما غنمتم من شيء واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان wa ma an zanna ala abdina wane ne abdina a cikin wannan aya to annabi ya gaza kenan da an ce mashi bawan Allah annabawan Allah wanne ne ba bawan Allah ba zuriyata man hamalna ma anuhin zuriyata man hamalna ma anuh innahu kana abdan shakura kun ga annabi Musa Allah ya ce masa abdan shakura in ma ka dauka lamirin ya koma zuwa ga annabi Nuhu kenan annabi Nuhu Allah ya ce masa me abdan bawa bawan wa bawan Allah madaukin sarki ina fata an fahimci wannan isbir alama ya kuluna isbir alama ya kulun wadhkur abdana daud zal aidi innahu awwa Allah ya ce wadhkur abdana dauda kenan annabi daud bawa ne ko ba bawa bane bawan wa bawan Allah injiwa ji Allah madaukin sarki wa habna li dawuda. wa habna li dauda sulay annabi suleiman shi ma bawa ne ko ba bawa ba ne wazkur abdana ayyuba wazkur abdana ayyuba idh nada rabbahu anna مسني الشيطان بنصب وعذاب النبي أيوب الله يكرا شي دباوا كو بي كرا شي دباوا با واذكر عبادنا عبادنا إبراهيم وإسحاق وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار kun gana wasu annabawa ne Allah ya kirga akwai annabi Ibrahim akwai annabi Ishaq akwai annabi Yaqub amma sai ya ce wazkur ibadana ka ambaci me bayinmu kenan duk wayannan bayin Allah ne ko ba bayin Allah bane wa ya kira su to kenan idan ka ce musu bayi sai zama ka mai da su baya babu hatsari a cikin addinin musulunci kaman guluwi kaman me kaman alguluwi fi din Allah ka tsare mu da guluwi a cikin addini domin shine yake halakar da al'umma shi yasa a nan gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bada koba wasu ka zo suka ce masa anta sayyiduna wa ibnu sayyidina kai ne shugabanmu Ɗan shugabanmu annabi ya san kalmar asayid tana iya ɗaukar ma'anar shugaba tana iya ɗaukar ma'anar ubangiji ya san cewa su suna nufin shugaba ne ba ubangiji ba amma kar a samu wasu yan bambar ma su zo daga baya su ɗauka ubangiji ake nufi sai da ya taka musu burki suna anta sayyiduna wa ibn sayyidina sai annabi ya ce as-sayyidullahu tabaraka wa ta'ala annabi ya ce kai ku dakata as-sayyid shine Allah mai girma da Shi shine wa Allah mai girma da ɗaukaka ka gane yadda duk ƙofar da za a shigo da shirka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya toshi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu wasu mata ku yangi suna yin waka suna faɗin kalmomi na ainihin yabo can sai ɗaya daga cikin su ce kai ku saurara a cikin mu akwai annabi wanda ya san abin da za a yi gobe tana faɗin wannan magana annabi ce kai dakata dakata dakata kai in ƙara jin wannan amma sauran abin da kika da a baya suna kan hanya ki ci gaba da faɗa amma akwai annabi ya san abin da za a yi gobe annabi ce kake kara maimaita wannan saboda ya taka burki nan take ba zai taba yadda ka tura shi ka kai shi inda ba matsayinsa ba ne bai yadda da wannan saboda kar a samu guluwi a cikin mai a cikin addini to balanta ka zo ka rinka guluwi akan wani malaminka ka zo ka yi guluwi akan wani shehinka ka zo ka yi guluwi akan wani wanda bai ma da tabbas Allah ya karba ko bai karba ba sai an je lahira kamin a tantance ko yana da garanti shi dan aljanna ne shi kansa bai ba kansa garanti ba sai Allah ce mal masihu isa ibn Maryam rasulullah ku sani fa shi masihu isa dan maryam ya ku kiristoci ba wani abu bane fa shi manzon Allah ne ba Allah bane shi menene rasulullah matsayinsa na ƙarshe shine manzon Allah ne shi yasa aka fara da wanda ya fi kowane girma sai Allah ya ce wa kalimatuhu sannan kalmar Allah ce alƙaha ila maryam ya jefa ta zuwa ga maryam menene kalmar Allah da ya jefa idan Allah zai hukunta abu mai yake cewa kun idan ya faɗa sai ya zama mai fayakun to kalimatuhu alqaha ila maryama da kun Allah madaukin sarki ya halice shi inna masalan isa inda Allah ka masalan adam inna masalan isa inda Allah ka masalan adam kaka خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون Allah ya ce misalin halitta Isa a wajen Allah kamar misalin halitta annabi Adam ne. Ya Allah ya halicci annabi Adam kalaqahu min turabin ya halicce shi da turbaya sun qala lahu sai ya ce da shi kun zamo fayakun kawai sai ta zama abin da ake so ya zama. Wani iko sai Allah yadda aka halicce shi kin. Kun za ɗaya na obzijani an gama. idan kana mamakin ya aka haife shi babu uba to kai mamakin annabi adam shi ba uban ne kaɗai da bai da shi ba da uban da uwa duk bai da su ko yana da su bai da su idan kana mamakin ya aka haife shi babu uba ka yi mamakin hawa matar annabi adam eh daga ina aka ciro ta ƙashi ɗaya na annabi adam aka ciro aka halice ta kaddara ka ce to ta nan ta samu uba duk da ba uba ta samu ba to wace ce uwar da a haifi mutum yana da uba bai da uwa da a haifi mutum yana da uwa bai da uba wanne fi ba da mamaki in duniya da gaskiya yau <laughs> mara uwa ya fi ba da mamaki ko fiye da wa fiye da marar uba to Allah ya ce to ku sani shi annabi isa kalmar allah ne da ya jefa zuwa gawa maryam sai allah ya ce wa ruhun min wa ruhun min kuma shi ruhi ne daga allah ruhi ne daga wa daga wajen allah wannan ayar ta kiristoci ke matsakalewa da ita sai ce to ai gashi qur'ani mai girma ya ce annabi isa ruhi ne daga allah kenan shi ma wani bangare ne na allah wato min din tab'idiyya ce alhali min min min a larabci suna nan barkatai baka ma san iyakarsu ba akwai min tab'idiyya akwai min ibtida'iyya ko Allah ya fara tafiya aka ce daga ina ka fara sai ya ce min Kano ila Sokoto ba min bace an samu wani likita na Rashid medical doctor ne sai yake magana da ɗaya daga cikin manyan malaman musulunci wato aliyu ibn hussein alwaƙidi sai ke ce masa to ai a ƙur'ani mu mun samu inda annabi isa allah ne aka ce aina sai ja wannan ayar inna malmasihu isa ibn maryama rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu shi ruhi ne daga wajen allah saboda haka ɓangare ne na allah yana faɗin wannan ya ce ah, to yi haka ne da akuya da jaki da kadangare da kwado da kyankyaso da alade da tinkiya da zirnako da sauro da kenan dukkaninsu gaba su ma sun zama bangare na Allah kenan domin Qur'ani ya ce wa sakkara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an minhu Safin saman wa tewa, mafin a bude jami'an min. Allah ya ce ya hore muku abubuwan da ke cikin samai da waɗanda ke ƙasa jami'an gaba ɗayansu minhu daga wajen Allah. kenan akwai Allah ya hore mana ita, kuma minhu. Ita ma ɓangare ce ta Allah. Zakara, minhu. Agwagwa. wannan likita a lokacin ya karbi kalmar shahada a lokacin ya yi mai ya musulunta me ake nufi da cewa shi ruhi ne daga wajen Allah malamai sun yi maganganu da yawa amma maganganu masu ƙarfi su ne guda biyu a ciki sun fi ƙarfi magana ta farko shine mala'ika jibril Shi ne wanda ya yi hura ya yi busa a wuyan rigarwa ita mahaifiyar annabi isa maryam alaihi salam yana yin wannan busa iskar da ya hura mata sai ya hura mata cikin wata tara haka ne to shi mala'ika jibril allah ya kira shi da ruhu allah ya kira shi da me ruhu a cikin ayoyi da yawa hatta a cikin wannan ayar fataka zamin dunihim hijaban فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا كنت فأرسلنا إليها روحنا سيبك أيكا متى روحهم وانين روحهم ملائكة جبريل تو تند ملائكة جبريل نيجي هورا إسكا sanadiyar hura iska shine cikin annabi isa shi yasa annabi isa shi ma ke kiran shi da ruhu an gane wannan magana ta ɗaya kenan magana ta biyu allah ya kira shi da ruhu saboda yana raya zukatan al'umma yana me yana raya wato zukata na al'umma shi yasa allah maɗaukin sarki ya kira hatta alƙur'ani mai girma da ruhu saboda alƙur'ani mai girma yana menene yana ainihin wato raya zukata Allah rama akwai aya kadhalika auhayna ilayka ruham min amrina karatu ya koma shura ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nura ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإن إنك لتهدي إلى صراط مستقيم تزرتي صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور Allah ya ce wa kazalika kama haka auhaina ilaika muka yi maka wahayin ruhan ruhi min amrina daga lamarin mu menene ruhin da aka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahayinsa shine alqur'ani mai girma me yasa aka kira alqur'ani mai girma da ruhi rai saboda yana rayar da matacce zuciya zuciya da ta mutu ta bushe ta kekashi aka kai ta makabarta alqur'ani mai girma sai yayi mai sai ya raya ta sai ta koma zuciya mai imani haka ne ko ba haka bane to tunda annabi Isa shi ma yana yin wa'azi yana raya zukatan al'umma bisa wannan dalilin ne sai aka kira shi da me ruhi ba domin shi bangare ne na Allah ba matsayin annabi isa shine guda uku rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhum min an gane wannan karatu sai Allah ya ce fa aminu billahi to ku imani da Allah wa rusulihi da annabawansa gaba daya ba annabi isa shi kadai ba kenan ku imani hadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wala taqulu salasa kada ku ce trinity eh at-tathlith God is the Father, God is the Son, God is the Holy Ghost. And the three are one. Not possible. How can you say one plus one plus one is equal to one? They did it mathematically wrong. Ko ɗanka in yayi primary, ka masa one plus one plus one is equal to what? They ce equal to three. Idan ka ce no, it is equal to one. wallahi duk ɗanka ne zai ce no no no daddy it is equal to three saboda san ka ce one you fail Allah uba Allah ɗa Allah ruhu mai tsarki kuma dukansu Allah ɗaya ne ta kaka sai suka ce kamar triangle an san triangle irin wanda yan agaji ke mai kusurwa guda nawa wai to ai yana da kusurwa guda uku ga kusurwa ɗaya ga kusurwa ɗaya ga kusurwa ɗaya amma kuma abun guda ɗaya ne ah to ai shi triangle ba abubuwa guda uku ne aka hada daban-daban ba ba abubuwa guda uku ne masu cin gashin kansu ba Kufa zaɗin mai cin gashin kansa ne son ɗin mai cin gashin kansa ne holy ghost mai cin gashin kansa ne kaga bai zama kwatance da triangle ba ke ko kwatan kuce ya dace da triangle bai dace da triangle ba dole ka yadda cewa Allah ɗaya ne ba Allah ɗayan uku uku ba ne ba gaskiya ba ne wannan wannan doctrine of trinity annabi isa bai karantar da shi ba almajiransa da suka rayu da shi ba su karantar da shi ba wani karatu ne daga baya aka samo shi wajen paul wanda ake cewa manzo bulus manzo bulus ne zo da wannan karatu waye manzo bulus shi ko manzo bulus din nan in ka kalli rayuwarsa a zamanin annabi isa kusan yana cikin wayanda aka yi ta dauki ba dadi da su aka yi ta dauki ba dadi da su saboda haka Allah ya ce wala taqulu salasa ku kiristoci kada ku yadda ku ce Allah guda uku ne amma guda uku duka ya dunkule sun sake koma abu guda daya Allah ya ce in tahu. ku haɗu daga wannan aƙida ku daina ta kairan lakum shefi alkhairi a gare ku innama Allahu ilahun wahi ku sani Allah ƙwara ɗaya ne tallin tal ɗaya ɗaya babu wani subhanahu an yakuna lahu walad sarki ya tabbata a gare shi rike da me zai da me zai da da ba zai yi ba mu yan adam masu rauni muke da bukatan da menene amfanin da ya gaje ka eh in ka mutu in ka tsufa ya taimake ka na uku kada jinsin kai kare ko wannan shine amfanin haihuwa to shi Allah zai mutu ne balle a gaje shi shi Allah shine alwarithu shine me alwarithu mai gadewa mai gado gaba daya shi duk sai kowa ya kammala duka yazo ya sake gadewa inna nahnu narithul arda يرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون to kun ga shi شي shi shine zai ما غاجا kasar غبا ɗaya da abin da ke kan kasar to in ya شي دا shi زي غادا zai gada tun da dan du zai shiga cikin abin da Allah zai gaji ana da bukatar da babu bukatar shi abu na biyu Allah yana tsufa balle da ya taimake shi bai tsufa balle da ya taimake shi Allah yana karewa balle da ya mai gurbin shi bai karewa sannan idan kana so ka samu ɗa me za ka fara nema mata ko saboda in ka samu mata sannan sai a samu me wace ce matar Allah an ya kunu ya kunu lahu waladu Allah ce to ta kaka zai samu ɗa shi da ko mata bai da ita shi da bai da bai da ko mata to ya zai samu ɗa وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا يو كان da sanyi zai hura jikin ka dau makarkata kake da bukatar mata ta dan rungume ka ka dan ji dumi dumi ina don Allah da wannan harka wannan harka bata shafi ubangiji ba mattakaza sahibatan wala walada wala walada sannan me yasa Allah ba zai riki da ba domin idan Allah zai haihu dole jinsansa zai haifa idan akuya za ta haihu raƙumi take haifa ko rago ko jaki ko akuya tinkiya in za ta haihu akuya take haihuwa ko kadangare ko me take haihuwa dole tinkiya yar wata ko sa in ya haihu zai haihu doki me zai haifa kenan Allah in zai haihu me zai haifa dole ya sake haihu wani Allah kenan allolin sun zama guda nawa kenan allolin sun zama guda biyu lauka na fihi ma alihatu lauka na fihi ma آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون الله ya ce to in allolin suka kai guda biyu ko matsala za a samu saboda wannan Allah sai ya ce a ruwan sama ɗaya Allah ya ce ba za a yi ba shi fari yake so a yi ko ba haka ba sai ɗaya Allah ya ce wannan matar ta haihu 'yan tagwaye ɗaya Allah ya ce a guda ɗaya za ta haihu wannan Allah sai ya ce dare ɗaya allah ya ce a rana za a yi a yi ta bala'i yau ai ko gwamna biyu ba yi a jiya kana jin jasa kwata da gwamnoni guda biyu ne za a zauna lafiya kana jin najeriya da shugaban kasa guda biyu ake da shi za ta zauna lafiya to aka samu allah guda biyu duniyar ya mutsewa za ta ba za ta zauna lafiya idan kuma har allah zai haihu to dole allah zai haihu allolin sun zama guda nawa guda biyu saboda haka ba zai yi allah ya rike da subhanahu an yakuna lahu walade lahu ma fi samawati wa ma fil ard duk abin da ka gani a cikin sama to na Allah ne mulkan wa kalkan wa abidan hmm. duk abin da ka gani a cikin ƙasa na Allah ne mulkan wa kalkan wa abidan hmm. abin da ke cikin sama da waɗanda ke cikin ƙasa ciki kenan na hadda annabi isa gaba su mallaka allah ne kayan shi ne shi ya mallake su shi ya halice su sannan bayinsa ne gaba ɗayan ji allah madaukin sarki hmm. kai wani iko sai allah wato kana karanta qur'ani dole ka gane wa ake cewa allah Allah ka ƙara ba mu ikon gane ka lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila Allah madaukin sarki ya isa ya zama wakili wanda kowa a duniya zai dogara da shi Allah ka ba mu ikon dogara da kai da rike ka a matsayin wakili a gare mu sai Allah madaukin sarki ya ce mai a gaba rama. lan yastankifa wa man ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا الله يتي لن يستنكف المسيح shi كان masihun bai ji abin a matsayin abin kyama ba an ya kuna abdullahi ya zama bawan Allah baya kyamar a ce masa bawan Allah kasancewarsa bawan Allah bai ji cewa shi a ransa shi ya fi karfin haka ya za a mai da shi baya a mai da shi bawan Allah shi masihu bai taba jin wannan arasa shaida daga wa daga Allah madaukin sarki Allah ya ce walal mala'ikatul muqarrabun Allah ya ce kai har mala'iku da suke kusa da fadar Allah ma ba sa kyamar a ce musu su bayin Allah ne da wannan ayan ne wasu malamai suke cewa to in haka ne mala'iku na gaba da annabawa mala'iku na me idan ka ce wannan rigar hakimi bai fi karfin ya sata ba kai ba hakimi ba mai martaba sarki ma bai fi karfin ya sata ba kenan da hakimi da mai martaba sarki wane ne gaba Sarki ne in ka ce wannan motar ciyaman na local gamman bai fi karfin ya shiga ciki ba kai ba ma ciyaman na local gamman ba ko gwamna bai fi karfin ya shiga wannan motar ba kenan da gwamna da ciyaman na local gamman wane ne gaba kenan gwamna ne gaba to lan yasan kifal masihu an yakuna abdulillahi kai walal mala'ikatul muqarrabuna sai suka ce to kenan mala'ikatul muqarrabuna suna gaba da wa suna gaba da annabawa ina fata an fahimci wannan amma wannan kaulin ba mai karfi ba ne malamai sun yi ta wasa kwakwalwa akan annabawa da mala'iku suwa ne a gaba a nan ne aka yi ta wasa kwakwalwa sai dai da waɗanda suka ce annabawan a gaba da waɗanda suka ce mala'ikun ne a gaba duka sun yadda cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana gaba da duk mala'ikun allah maɗaukakin sarki jibrilu bai kai annabi ba mika'ilu bai kai annabi ba ah, israfil bai kai annabi ba malik bai kai annabi ba dukkan mala'ikun da Allah ma ya ambaci sunansu a Qur'ani ba su kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi annabi daga Allah sai shi ba wani a gaban shi ba wani daga Allah sai shi ba wani da za ka iya cewa sai shi kana iya cewa sannan sai shi domin ka nuna tazarar da ke tsakanin Allah kaɗai san iyakata tazarar da ke tsakaninsa da ubangijinsa Allah kaɗai san iyakar tazara hmm. to daga Allah sannan sai shi an gane karatu amma banda Allah shi ba wanda ke gabar shi duk saura a baya suke shi yasa kiyama in ta yi zahi ta yi zahi duk su jibrilu abin nan duk su abin nan annabi adam annabi nuhu annabi duk annabawan nan sai an je an ce su sa baki su ji harka tafi karfin su kowa ya ce ba zai iya ba amma da an zo a masa magana sai ya miƙe ce ana laha ana laha ana laha kun zauna kuna bata lokaci dama aiki na ne duk wannan zagaye zagayen da kuke dole nan za a dawo wanda ya isa a lokacin zai miƙe wa ma yanzu kai ka samu kai wani wani dan gadagada kai wai shi ma wai shi ma Allah ne Dr. Ahmad Bamba yana bada labarin abin da ya faru a Ghana wasu daga nan Najeriya fa suka je wai su ma alloli ne wai su ma menene na san wani shehu a Ghana ya mutu ya taba cewa a taro zai rayar da gawa ta tashi kamar yadda annabi isa ya rayar da gawa aka taru aka cika za a ga shehu ya rayar da gawa daga ƙarshe ce wai an fusatar da shi ne shi yasa ya fasa da ba a fusatar da shi ba to na malaman da suka je suka ce su alloli ne a lokacin sai aka yi sa'a sarkin ya san sunna ya ce ku je ku tattara su ku kulle su a wani gida kan ku ba su abinci aka je aka tattaro su aka rama kallahu allolin ƙarya marasa rijista aka je aka samu gida aka kulle su yunwa ta fara kwakwalar su tun suna daurewa sun suka fara cewa wallahi a kawo abincin ba ka ba za su mutu aka je aka fada a sarki to fa mutanen nan sun ce ya kawo musu abinci ya ce to ku tattaro su ku kawo su fada aka kawo su fata sarki ce to an ce min kun ce yunwa kuke ji a kawo abinci suka ce mai martaba tun da aka kai mu aka tsare mu ba a kawo mana abinci ba har yanzu ya ce magana ta girma yaushe kuma Allah ya fara cin abinci mu ba mu sani ba an gane karatu saboda haka annabawa ne a gaba wasu malamai da dama sun tafi akan annabawa suke gaba da mala'iku sauran annabawa shi kan annabi duk an yi itifaki aka ce ah, to ya ga aya an ce lan yastanki fal masihu an yakuna abdalillahi walal mala'ikatul muqarrabuna